su dai waɗannan nakasassu a wajen wani taron gangami da suka gudanar su ma yi addu'o'i ne na musamman game da halin da suke ciki inda ko suka zargi gwamnatin jihar adama da nuna musu shakulatin bangaro zargin da ko gwamnatin jihar ma ke musantawa mr george paul da ke zama sakataren kungiyar guragun jihar adamawa na cikin shugabannin na ƙasa da suka gura da wannan taro. Mun yi wannan taron mun yi shi ne domin mu yi addu'a mu roƙi Allah to shi yasa mun ce bari mu yi addu'a don mu nuna koke koke mu ma Allah da kuma shugabannin mu domin ko Allah zai taba zuciyarsu don su ci gaba da tuna da na su. Shi ko Bitrus David da Malam Isa Abubakar da ke cikin shugabannin na ƙasasun su ma taɓa halin da su ke ciki inda sa abubakar ya ce yau fiye da watanni talatin kenan ba ma biyan su albashinsu na naira dubu uku ukun da ake su kowane wata muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ne domin su duba yanayin da nakasassu suke su duba yanayin da nakasassu suke kuma su ji kukan nakasassu su tallafa ma nakasassu yau a yanayin da muke muna nan babu abun yi ba abun da mutum zai iya taimake kanshi kaga inda muke duka wuraren duka ya ɓace gabaki ɗaya a rana muke zama yau inda wannan wurin tana rufe tana komi za mu iya mu zauna muna aikin sana'an hannunmu ko biyar goma biyar goma a nan za mu iya mu samu muna taimake kanmu muna roko gwamnati in Allah ya yi gwamnati ta ji kukanmu da kokari ta tallafa mana a gyara mana inda za mu zauna a taimaka mana kuma da kayan sana'an hannu lallai a dukkan fadin adamawa haɗe da karamar hukumar numa akwai allowance da ake ba na kasassu a kowane wata dubu uku uku to amma na yanzu ina gama an yi sama da wata talatin ba a bamu ba wallahi ba mu san dalili ba har zanga-zanga mun yi mun rufe hanya mun yi zanga-zanga mun yi me kaf ba mu cimma mu ba kuma wannan dubu uku yana taimakawa don wasu suna biyan haya a ciki wasu suna dan sayan abinci a ciki amma wallahi san an hana mu ba mu san dalili ba mun je local gama mun yi zanga-zanga mun je hanyar la main road ma mun tare duk dai burin mu dai haƙa mu bata cimma ruwa ba su ma dai mata na ƙasa su fa ba a bar su a baya ba wajen bayyana irin halin da suke ciki a yanzu kamar yadda wannan baiwar Allah ke cewa a taimake mu ta kowane anya ina roki shugaban kasa ya sa yi shi gwamna na jiya ya sa a shi a dube mu da idon rahama musamman na kuka da local government nawa mudde ba misali da sauki a shi wa'yansu amma namu ba a tuna da mu ko ta wani gefe ba a tuna da mu in muka yi kuka ba a dube mu saboda aka na kuka na kuka na kuka taimake mu don Allah to sai dai kuma a martani da ta maida gwamnatin jihar Adamawa ta ma musanta zargin cewa tana nuna wa nakasassun jihar wariya gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta Comrade Ahmad Sajo ta ma danganta batu ne da rashin kuɗin da ya ce gwamnatin jihar ke fama da shi a yanzu a yanzu haka Ah, ina tabbatar musu cewa al'amarin yadda yake ba yadda ake tsammani ba ne akwai muna da karancin kudade manta da su ba kuma muna da shiri za mu kyautata musu rayuwarsu to ina batun wajen da suke koyan sana'a kaman wuraren koyan sana'ansu ba me za ku yi eh to akwai wayannan duka gyaran su yana cikin kasafin kuɗi wadda ah, ministry na women affairs and social development suka kai gaban majalisa kwamishinan yada labaran jihar adama kenan kwamar ahmad sajo ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya